بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوم درس من أربعين لأكو أشكين كراتم من تفسير القرآن من جرمى أيو شاهدوا جوات الربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تجبوا لتريد 30 wanda wannan rana ta yi daidai da sha ɗaya ga watan uku da shekara ta dubu biyu da tara ta miladiya za mu tashi aya ta ɗari biyu da talatin da hudu faɗin allah maɗaukakin sarki wallazi na yi tawafauna minkum wa ya zaruna azwajan ya na bi an a ta ashirin wa ashira Allah ya ce wanda ina yi min minkum waɗanda suke wato wafati daga cikin ku suke mutuwa wa yadharuna azwaja kuma ke barin mataye a bayan su yatarabbasna bi anfusihinna to waɗannan mataye yatarabbasna bi anfusihinna suna saurarawa da kawukansu da barin yin aure da kuma sauran hukunce-hukunce wanda suna ta bayyana ta ashirin wa ashira za su saurara ta ashirin wa ashira wannan zarf ne wato mudda wata hudu da da darare goma tunda ashira sifa ne na mu'annan na mace ba sifani na namiji ba inda wa asharatan aka ce sai a ce kwanaki goma wato ranaku goma amma da aka ce wa ashira ana nufin darare goma saboda haka daga zarar ta cika dare na goma ba za ta jira a sai wuni ya kare ba na kwana goma din shikenan ta fita daga takabarta fa idza balagna ajalahunna idan suka isa idan suka kai suka cika ajalinsu fala shi ne wato suka cika ajalinsu na wannan idda fala a alaikum to babu laifi a gare ku ya ku waliyai ko kuma ba ya ku musulmi baki ɗayan ku mazaje fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf a cikin abin da suka aikata da kawukansu bil da abin da yake sananne a cikin shari'a karɓaɓɓe a cikin shari'a wallahu bima ta'maluna khabir Allah mai cikakken sani ne da abin da kuke aikata. wato bayan aya ta ayoyi sun bayyana mana hukuncin iddar wanda aka saka sawa'un saki ne wanda aka yi raji'i ko wanda aka yi bayan da kuma abin da ya biyu kuke biyo baya na kome da a iyakar matukar saki saki uku da kuma bayanin shayarwa na matan da aka sake su alhali suna da jarirai da suke shayarwa to sai aka kawo kuma jinsi na ƙarshe na mata waɗanda aka kawo wani jinsin na mata waɗanda suke suma ake wajabta musu idda amma ba da dalilin saki ba sai dai da dalilin mutuwa shi ne hukuncin takaba shi ne hukuncin ya zo a wannan ayar ya to akufi ne na wannan jumla akan jumlolin da suka gabata domin bayanin cewa wannan wani sabon tashri'i ne sabon hukunci ne wanda Allah madaukakin sarki yake bayyana shi Allah ya ce waɗanda suka mutu daga cikin ku alladina sifa ne na wato ismul mawsul ne na maza saboda haka hukuncin akan rijal ne ai mazaje da suke mutuwa daga cikin ku ya ku mu'minai wa yadharuna azwaja kuma suke barin mataye a bayan sun mutu ya tarabbas na bi anfusihinna to waɗannan matan suna yin tarabbus a tarabbus ne a tasabbur wata ta'anni wato haƙuri da sauraro haƙuri ga barin yin aure ko ga yin abin da zai kwaɗaitar da mazaje zuwa gare su don saboda bisa al'ada mace daga zara an ce yau ba ta da miji mijinta ya rasu to shi kenan kuma sai ka ga maza suna ƙoƙarin su ga yaya take muna ganin irin musibar da ta zo mana a kasar hausa idan aka je za a yi gaisuwar mutuwa sai ka ga mutane ajinabai sun samu dama da za su kutsa kai gidan mutane su je kokarinsu su rinka hango matansa da ya bari masu takaba to wanda yake wannan ya saba da abin da ya cancanci wato husnul ishra na wato kyakkyawan zamantakewa da aka yi tsakanin ita matar da mijinta da kuma tsakanin shi mijin da 'yan uwansa musulmi ya zama tukar cewa wannan maimakon lokaci ne da za a dukufa wajen yi masa addu'a a tausaya ma abin da ya bari sai ya zama kuma kokarin da ake yi shi ne a je a gaji matansa da aure to saboda wannan ɗabi'a ta mutane Allah ya yi ya ce ma mata su yi abin da zai nisantar da su daga wannan da abin da zai wato kawata ma maza hangensu da neman ganinsu da wato neman sha'awar su ji kan cewa sun yi gargawa wajen zamantowa su ne na farko wajen samun karbuwa gare su domin aure bayan sun gama iddarsu shi ne allah ya bayyana wannan hukunci cewa su waɗannan mata ya tarabbas na bi an fusuhinna wannan shi ne kabar ɗin to allah akwai kowane labari wannan malaman na hau suna cewa tsakanin al-mubtada da khabar dole a samu rabit wanda yake rabit din nan wato mai hadawa tsakanin mubtada da khabar dole zama to damir da zai koma ya zuwa ga al-mubtada to anan wajen ya tarabbas na bai kunshi damir da yake koma ya zuwa ga mubtada din ba saboda haka kaddara shi ake ai azwajuhum yatarabbasna wa yadruna azwajan fa azwajuhum yatarabbasna matan nasu suna sauraro sai zama to ya tarbas da shi ne khabar din ana kaddara amma cewa akwai jumla wanda akwai khabar ne na mubtada da aka shafe wanda shi tafi wannan jumla ta zama to khabar din a cikin wannan mubtada din na a cikin wannan mubtada mubtada na jumlar ta biyu shine rabit din yake ciki kamar wannan sai ya zama to shine bayanin abinda ka'idar masu nahawu zai zama to kacce ba saba mata ba wato masu bayani ne na labari ba da labari ne na halin matan yadda zai kasance amma usulubi ne na alkur'ani wanda yake wato umarni ne yake zuwa da sigar labari suna saurarawa wato ma'ana har sun yi aiki da an umarce su har sun yi aiki da umarnin sun zamanto masu aiki da wannan umarni ne don haka suna yin idda wanda wannan idda ce ake ce mata iddatul mutawaffa anha zawjuha iddar matar da mijinta ya mutu ya barta wanda da hausa ake cewa ta kaba wannan tarabbus din shine iddar amma yin ta kaba wanda ake cewa shine al-ihdad alladhi huwa tarku zina ɗaya daga cikin hukunce hukuncen iddar ne ba shine iddar ba ba kuma shine at-tarabbus din ba ɗaya daga cikin hukunce hukuncen at-tarabbus din ne to nan Allah madaukakin sarki ya ce ya tarabbasna at-tarabbus din ma'anarsa ai wato at-tasabbur wa ta'anni sauraro da kuma haƙuri ga barin yin aure da kuma abinda sauran abubuwa da suna ta bayyana abinda suna ta bayyana na abinda mace wadda mijinta ya mutu za ta yi shine na farko ta zauna a gidanta ba za ta fita daga cikin wannan gidan ba kamar yadda ya zo a cikin kissar furai'a bint malik bin sinan yar uwar abu sa'id al-khudri mijinta yana da bayi sun gudu sai ya bi su domin ya dawo da su da ya zo wani waje kusa da wajen madina a fadum sai suka masa dabara suka masa kwantan auna suka kama shi suka kashe shi da aka kawo masa labarin mutuwar mijinta sai ta je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa to ya rasulullahi ni mijina bai bar min wajen zama ba bai bar min nafaka ba wato gidan da yake zaune ba gidansa bane sai annabi sallallahu alaihi sallam ya ce umki uh, umku fi fi baitiki hatta yablugha alkitabu ajala ki zauna a wannan gidan naki har sai ajali na idda ki ya cika saboda haka kun kunci na farko kenan cewa mace ba za ta fita daga gida ba ba za ta tattara ina ce ta koma gidan iyayenta komai da komai wadatar kuma komai talaucin gidan mijin nata ba za ta tashi ba ta koma zuwa ga gidan iyayenta akwai tafsila dangane da idan ya zamanto cewar mijin gidan ba mallakarsa ba ne gidan haya ne ko gidan aro ne akwai waɗannan tafari da sa cikin tafan fikin amma dai wannan shi ne ka'ida a amma cewa za ta zauna a gidan da aka kawo mata labarin mutuwar mijinta ko da ba gidansa ba ne a nan za ta zauna har sai ta cika iddata hukunci na farko kenan zaman nata abinda ake nema a cikin zamanta shine ta kwana a ciki ba a hana ta fita da rana ba amma ya zama cewar inda dare lalle ya zama kan cewa ta dawo a nan za ta kwana domin akwai isar a da imam malik ya kawo akwai kisar da imam malik ya kawo wanda aka je aka tambayi abdullahi ibn umar a wadda ta je ta tambayi abdullahi ibn umar cewa ita tana so suna da gidan gona na kabilar su na gidan iyaye ta tana so ta je can ta yi ta, sai abdullahi ibn umar ya ce a'a ya hana ta sai ta kasance ya hana ta ce lallai sai dai ya zama dukan cewa dare ya yi mata a gidan mijinta ta kasance tana fita ta je wannan gidan ta je gidan gonar iyayenta ta yi na a can indire ya yi kafin isha ta dawo ta kwana a gidanta kuma wannan malamai sun yi hikayar a kan wannan cewa babu laifi ne mace mai yin ta kaba ta fita da rana amma kwana dole ne ta yi a gidanta daga cikin wannan tunda dole ne ta kwana a gidanta ta ga bai halatta ke tafiyar da za ta kwana a cikin wannan tafiyar ba da haka ne sai na umar ya kasance yana tura mutane zuwa zurkulaifa ya umarci dukkan macen da take tana cikin iddar wafati tana cikin takaba in ta yi in ta je daga zurkulaifa ake lambai kan wa lambai ko ake irani ko sai a yi dakon su dama an san su ana ganin mace ta ji za ta yi lambai ka an san cewa tana takaba sai a ce koma sai a mayar da ita domin wajabcin a tarabbus din wannan ya zama to kamar ijma'i ne tunda sa an yi a zamanin sayyidina umar kuma sahabbai ba su masa inkari ba sai ya zama to kamar a matsayin al-ijma'u sukuti haka zalika fitar ta ga maslaha manzo Allah sallallahu alaihi ya halatta mata fita ga maslaha kamar yadda ya faru ga ita kanta a ɗin da ta nemi izinin Annabi sallallahu alaihi wasallam kanta fita domin ta gyara domin ta je ke girbin dabinanta don ba wanda zai kula da shi ya ba ta izini ya ce je ta ta dukiyarta da haka mace da take ta kaba za ta iya fita da rana amma ban da fita da daddare da daddare ne ta kwana a gida ba za ta fita da daddare ba a hukunci na uku shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a hadithin ummu aqiya shine wala talbisu wala talbisu wala wala talbisu thawban masbuban illa thawba asbil ba za ta sanya tufa wadda aka rina ta ba wato aka yi mata rini na ado na kala daban-daban sai dai tufa wanda yake sada wato mai kala guda irin wanda yake saƙaƙe ɗin nan na yaman shine faubul asu za ta iya siyi wanda za ta iya sawa haka ka malamai suke kiyasa sa akan za ta iya sanya tufa wanda yake fari wato ma'ana ba za ta sanya fi waɗanda suke na ado ba irin su shi din nan irin su aftan fannan mai tsada da sauransu sai dai abu wanda yake tufa wanda yake ba ta ado ba wanda yake kowa ya ganta ma ba zai sake kallonta da wannan tufar ba shi ne hukunci na uku kenan sannan na hudu wala taftahi ba za ta sa tozali ba wanda sa tozali ishara ne akan dukkan wani abu na zina dukkan wani abu na ado ta sanya hoda ta sanya jambaki ta sanya gazal da sauransu duk ba za ta yi wannan ba duk da yake halal ne ga mata a wani wa man yurashu fil kuma wa huwa fil zai rubutu a yi mace ba ba yake za a yi ta ji cewa ta cika in ba ta yi ado ba namiji shi shine baya bukatar wani abu ya cika shi shi a kan kansa ya cika in yace zai yi ado ya ce zai cika shi to ya zama ko tawayayye amma mace ita cikarta sai da ado to in tana yin wannan idan za ta bar ado wala ta tafi ko da tozalin da za ta sanya saboda rashin lafiya ne ba za ta yi ba domin kamar yadda ya zo wata mata ta fi ta ga ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yarta tana cikin iddar mutuwar mijinta amma kuma ga ciwo ido ya dame ta za ta ta nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi iktihar ta sanya ba za Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ta sau biyu ya ce mata la la sannan ya ce da a da قد كانت ta rabba تتربص حولا كاملا da wato a cikin jahiliya ɗaya hukuma mata a cikin irin wannan idda zama cikin shekara guda sannan in ta gama shekara guda ɗin ta fito a baka kashin jaki ta jifa da shi wato ma'ana abinda aka suka kasance suna yi da idan mace tana cikin idda za ta idda ta kaba sai a samu wani gida gidan gidan bola gidan da ake sanya shara ta kurarren gida ne wanda ake jefa bola a ciki sai a sanya ta a ciki nan za ta yi shekara ɗaya ba za ta yi wanka ba ba za ta canza kaya ba sannan in ta fito ran da ta cika idan tata ran da za ta fito sai a bata tsuntsu sai ta shafa jikinta da shi ta shafa jikinta da shi an ce saboda wato daudar tata in ta shafa jikin in ta shafa in ta shafa in ta shafa jikin jikinta da wannan tsuntsun tsuntsun saboda bala'in jikinta zai mutu sannan ta fito sai a bata kashin jaki ta rinka jefawa bayan ta har sai ta iya zuwa ga gidanta sannan ta yi wanka da wannan al'ada suke a jahiliya shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa to yanzu ke da kike cewa kina neman a miki musa akan kwalli kin manta da halin da mata mata suke amma Allah ya dauke muku wannan mashakkar ya kawo muku abin da yake akwai sauki a cikin sa to hukunci na hudu nan sannan na biyar wala ta musu ba ba za ta shafa turare ba illa idza qahurat qustan bin qustan dufrin أو لبة من من ظفر أو أقصر سيدي إذا تاي تركي لك هيلا تأمباني دا قسط أطفار قسط كو أطفار نوعي نترى روتا تأمباني دا شيء domin ta sanya wato warin wannan jinin na al'ada ya ya tafi daga cikinta wato kamar dai abinda yanzu mata suke sawa irin na wato deodorant a jikinsu wanda za ta iya sawa amma duk tunani ko a jikin kayanta ko a jikinta irin body spray na wanda za a saka yana tashi to wannan bai halatta mace ta sanya shi ba ya da take cikin wannan a idda tata sannan kuma ba za ta yi ba za a yi mata fitba ba wanda bayanin su zai zo a cikin ayar da za ta zo nan gaba arba ta ashirin wa ashira wannan shine bayanin ajalin bayanin muddar idda saki Allah maɗaukakin sarki ya bayyana ta dangane da nau'in mata ne ko dai idan mai haila ce ta kuro idan kuma ba mai haila ba ce saboda yaranta ko saboda tsufa a abin nan ta ashirin ko idan kuma wanda take mai ciki ce ajal huna an yaba ana hamlahu to nan kuma sai bayanin iddar wanda take almutawaffa an hazo da cewa muddar shine wata hudu da kwana goma wata hudu da kwana goma malamai sun yi ta kokarin bayanin menene hikimar da aka sanya iddar wadda ta mutu wata hudu da kwana goma amma wadda aka sake ta aka sanya wata jini uku a ce dalili shine cewar hikimar shine wadda aka sake ta mijinta yana nan yana gani yana kiwonta yana kiwo ya san yin yanayin al'adarta don haka in aka yi jini uku ya tabbatar da cewa ba ta da ciki bai barta da ɗa ba don ya san irin ɗabi'ar yadda ta take jinin al'adarta amma idan ya riga ya mutu ba wanda zai mata ba, to da haka ana buƙatar a daɗa ƙara samun ihtiyar tanadi na tsantseni da zai tabbatar da cewa babu ciki tare da ita wannan kuwa zai faru ne idan ta wannan wata hudu ɗin ah, domin wata hudu shi ne kamar yadda ya zo a hadithin abdullahi ibn mas'ud cewa inna ahadakum yujma'u khalqihi fi batni ummihi 40 laylatan nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursal ilayhi ruh eh, ila al ilayhi malak fa yunfakhu fihi ruh kaga aka ce zai yi kwana 40 yana duban bani sannan kwana 40 gudan jini kwana 40 tsoka in ya cika kwana 40 na uku din wata hudu kenan ko sai a turo mala'ika ya kura masa rai to saboda haka in yi wata hudu in yi kwana 120 kenan in yi wata hudu shine rai zai bayyana to aka ce a ƙara kwana goma domin a cikin kwana goma motsin ciki zai soma bayyana a wani lokacin da an hura masa rai da haka waɗansu malamai suka ce wannan shine hikimar da aka sanya wannan muddar da wannan iyaka da yake waɗannan a Allah suna da sanar bai bayani ba irin waɗannan ilan ɗin da bayani duka malamai suna yi in sun yi daidai suna da lada biyu in sun yi kuskure suna da lada daya don kofar don Allah ya ce fa'ata ta biyu ya ulil amsa ku lura don haka ana so ba so ake ka zauna jinkin ba kai mumini ka rinka amfani da hankalin ka rinka duba hikimomin aya kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati ya daga cikin at-tadabbur at-tafakkur fi a ai tani a cikin ayoyin Allah dan a gano asrarul shari'a amma ba lalle ne ka ce wannan tabbata ce hikimar Allah ba domin irin waɗannan abubuwa na adadi. da irin su lokacin sallah da adadin rakonin sallah akwai abin da yake ba za ka taba iya gane hakikanin hikimar Allah a cikin kayyade waɗannan irin kwanaki ko adadi din ba amma abu wanda yake zai iya zama ba kulul ma'ana babu laifi a iya faɗansa amma a tsaya akan cewa wannan wato tunani ne kawai na ɗan adam da ishtihadi nasa da na malamai wanda yake zai da iya dacewa da abin da Allah yake nufi ko ba zai iya zama bai dace ba al'am al wanda ya haka in da wanda ya yin haka din akwai lada a cikin yin haka to sannan wannan iddar da aka faɗa wata hudu da kwana goma a dukkan mata ne sai mace mai ciki mace mai ciki magabata sun yi saɓani mace mai ciki yaya ta za ta kasance ta mutuwa ta mutuwar mijinta mun ga bayanin kan cewar idan saki idan iddar saki ce ita ba za ta yi talaka ta kuma ba daga ta haihu shi kenan da mutunta zai sake ta yanzu yana sakinta na'ura ta zo ta haihu a lokacin shi kenan ta gama iddata kurunkus ba shi damar kome sai dai je bulayi a sake a tsaura a wani to wajen mutuwa ba ya hukunci na ta kasance to asala suke saɓani an wato daga su sai na ali da abdullahi na abbas suna cewa ta'taddu bi aqwalil ajalain ajalin da kowanne tsawo shine iddata me suke nufi da wannan ma'ana idan ya zama to cewa ta haihu kafin cika wata hudu da kwana goma to wannan haihuwar za ta zama karshen iddata sai ta jira har sai ta yi wata hudu da kwana goma an fahimta? eh? bayan wancan bayan wancan bayan waɗanne a rabu waɗansu wata hudu kwana wato tana da ciki ta ya mutu sai ta haihu bayan wata ɗaya to sai su sai na ali da abdullahi na abbas da waɗansu daga cikin salaf suka ce sai ta zauna abu-abu a jalai to wani ajali ne ya fi tsawo haihuwar ko kuwa wata hudu kwana goma wata hudu kwana goma shi ya fi tsawo saboda haka sai ta yi wata hudu da kwana goma idan tana da ciki ta yi cika wata hudu da kwana goma amma ba ta haihu ba wani ne abadul ajalai ne haihuwa zai ta jira har sai ta haihu ko da wata tare wannan shine a fatuwar a علي بن ابي سيدنا علي بن ابي طالب بحضر الامه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وارضاهما sun su kuma daga cikin sahabbai ina ganin hada ibn mas'ud ma to amma wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maganin wannan rigimar saboda haka wannan khilaf ne da bai cancanta ba a ci gaba dan haka ne ma ya zama tun malamai daga baya fuqaha hawa ansar ba su tasirantu da wannan sabani na sahabbai ba domin an yi wannan rigimar a gaban Abu Salama bin Abdurrahman ibn Auf kamar yadda Imam Malik ya rawaito tsakanin Abdullahi ibn Abbas da Abu Huraira Abu Huraira ya ce daga ta haihu ta gama iddarta ko da ta mutuwar ce abdullahi ibn abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yace a'a sai ta jira Aba abadul ajalain kamar yadda muka bayyana wasa abu salama sai garja ya tafi wajen ummu salama abu salama ibn abdurrahman ibn auf ba dan ummu salama bane idan eh, kana ku dauka ko dan an ce abu salama da kuma ummu salama ba danta bane ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam abu salama ko dan abdurrahman ibn auf ne ba dan ummu salama sai ya je tambaye ta akan wannan saɓani tsakanin abu huraira da abdullahi ibn abbas sai ta ce su bai subai'atul aslamiyya matar sa'ad ibn haula. sa'ad ibn haula ya mutu a maka lokacin hajjatul wada bayan mutuwarsa da kwanaki kaɗan an ce da kwana goma sha biyar a wutar waya an ce da kwana arba'in sai ta haihu da ta haihu tana haihuwa sai ta je ta fara a sai sai dama ana kallanta ana ana kokarin abin da mane ba suna kokarin shiga sai mutane suka zo su biyu suka neme ta da dattijo da saurayi sai ta karkata ga saurayi dattijo ce a ah, to in kin san wannan baki san in kin san wata baki san wata ba sai ce ai baki bai halatta ki aure ba yanzu kina jin cikin idda domin a lokacin iyayenta sun yi tafiya yana jiran cewa in aka jinkirta mata cewa yanzu ba za ta yi aure ba iyayenta in suka dawo za su yaba da hankalinsa su yaba da abin hannunsa saboda haka sai su ce mata a'a ga wanda za ki aura shi tasiri kan ra'ayinka ya zama to an karkata gare shi sai ya kawo sai ya kafa hujja da bayan da ta ai ba halatta baki halatta ba baki fita daga inda ba ita kuma saboda kwaɗayin ta na auren wannan saurayi sai ta tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta gaya masa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya ce mata qad halinti fasna'i ma shi'ti kin fita daga cikin iddarki kin halatta wato kin samu halacci yin aure kin gama iddarki fasna'i ma shi'ti ki aikata abin da kika so sai ta aure dan saurayi ta subai'atul aslamiyya kenan to kun ga wannan sai ya mana maganin wannan sabani kan cewa al-mutawaffa anha zawjuha wadda mata wadda mijinta ya mutu idan tana da ciki shikenan daga zarar ta haihu daga daga daga zarar ta soke wannan cikin ta haife shikenan ta gama ta shi yasa ne sayyidina Umar ibn al-Khattab yake cewa da za da za ta haihu alhali mijin yana kan makara ba abin ne shi ba ta gama bashi ta gama idda ba abun binne shi ne kan makara ta gama idda wanda nuna kan cewa kenan hikimar yin idda hikimar idda da ake yi ba wai irin abin da turawa suke cewa na moni ba wato alhuzun yin baƙin ciki da jin juyayin mutuwar ba shi ne hikimar tun da wannan ne hikimar da za a ce macen da mijinta ya mutu ita kuma ta haihu bayan mutuwar sananta take sai a ce mata sai ta tsaya ta yi waɗannan kwanaki amma sai aka ce ta gama ba za ta yi idani ba ba za ta saurara ba sai ta za in ma a lokacin za a iya ɗora mata aure ya halatta saboda haka ma'anar da ake bukata ma'anar da take cikin wannan wato mudda ta idar mace da take da mijinta ya mutu shine a tabbatar da kan cewar an tsare masa zuriyarsa an tabbatar masa da nasabarsa kada ta je ta yi aure da cikinsa a wajen wani tunda baya nan ba zai iya yakin ba hmm? shi ya riga ya mutu to sai shari'a ta zo ta zama to gatansa ta sanya wannan ka'ida Allah ta'ala ya ce fa idan wannan idan suka cika ajalin su nan an jinkirta an dangana ajalin gare su domin su ne za su ne suke shan wannan wahala wahalar zama cikin lokacin iddar don haka aka ce idan suka suka gama wannan wahalar da suka sha fa'ida idan wato kamar wani akwai wani ish'ar na wato wahala sun wato sun abin sun taka mataki bayan mataki kwana da dare dare da rana dare da rana har suka cimma wannan lokacin kamar wato wata wahala ce suka yi wanda kuma haka idda take to idan suka yi wannan to fala a alaikum babu laifi a gare ku babu takura babu haraj a gare ku babu wani kunci a gare ku fi ma fa Allah fi anfusihim na bil ma'ruf a cikin duk abin da suka aikata da kawo kansu na ma'ruf wato kada ku nemi ku ce sai kun kara musu in dai ajalin ya cika sawabu da wannan ajali na kwana na wata da kwana goma ko kuma da haihuwa kada ku rinka jin kan cewar to wai yanzu ke shi kenan daga fita ta gaba daga fita ta gaba shi kenan har zawarawa sun soma zuwa hmm? kai matan yanzu ba su da ba su da tausayi ba su da menene kin manta ga ƴaƴa a gaban ki ga ƴaƴan mijinki wani lokaci za ka ga ƴaƴan ne suke ma suke ma uwarsu haka saboda kishin ubansu sai kan cewa daga zarar ta gama ta kaba za ta je ta aure don ta tsare mutuncinta saboda suna da sauran kuruciya su kuma sai su rinka ganin kan cewa ta babbata kiyaye wannan kyakkyawan zamantakewa da suke da ubansu to Allah ya hana su ce a fala juna hare babu laifi a gare ku wato ma'ana idan kuka ce za ku hana su shi abinda suka so bil ma'aru wanda da ta bai da shi kuka ce za ku hana su to akwai haraji akwai laifi domin ma'anar aljuna shine al wato rashin laifi din shine in ba ku hana su shi abinda Allah ya halatta musu amma yadda kuka hana, da yin da kuka hana su ce abinda Allah ya haramta musu ya halatta musu to a lokacin nan kuna da laifi to aka kayyade abinda za su yi bil ma'ruf da abinda yake sananne a cikin shari'a domin a nuna kan cewa abinda za su yi kada ya zama to akwai munkari kada ya zama to akwai munkari ya zama to cewar abu ne wanda yake shari'a ta yarda da shi ba ya zama to kan cewa daga zarar sun gama idda sun gama takaba to shikenan kuma sai a so mata barruji ba dan ana neman aure sai kuma a so mata barruci wannan ba ma'aruf bane wala tabarraju tabarrujal jahiliyyati al baya baya daga cikin al ya zama to kan cewa a abin nan an yi abubuwa na sako na zinace zinace da sauransu wanda waɗansu daga cikin zaurawa illa wanda Allah madaukakin sarki ya kiyaye za a ga sun fitinu da wannan na wajen wato rashin kama kansu to wannan shi yasa shari'a shi yasa Allah madaukakin sarki wa huwa hakimi sai ya kayyade da cewa bil ma'ruf domin aka ce fala tunaha alaihim alaikum fi ma Allah fi anfusihim babu laifi a gare ku akan abin da duk suka yi da kawo kansu duk abin da suka dama kenan su ya ta a bil ma'ruf dole a kayyade abin da za su da abin da yake sananne ne a cikin shari'a sannan Allah ta'ala ya ce wallahu bima ta'maluna khabir Allah mai cikakken sani ne da abin da kuke aikatawa khabara idan taqassa fi ilmi shay' ma'anar khabara kenan wato idan ya isa matuƙa wajen sanin abu alhabir ne wanda ya isa matuƙa wajen sanin abu wato wanda babu kamarsa babu kamarsa a sanin abu shine alhabir to Allah ya ce to Allah babu kamarsa wajen sanin abu da kuke aikatawa a cikin wannan akwai tsoratarwa da kan cewar lallai ku zamanto wannan ma'aruf ɗin kun kiyaye shi kuma ku mazaje ku zama tukan cewa wannan juna wannan laifin da aka ce ba ku da shi to kun tabbatar kun tsayar da kanku akwai inda aka ce babu laifi din ba ku tare zuwa abin da yake zai zama to akwai laifi ba na ولا جناح عليكم فيما أرضتم يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم الله تعالى ولا جناح عليكم فيما أفرقتم به من خطبة النساء باب لي في أجريكم a cikin abin da kuka kuka yi ta'aridi shine wato kuka yi ishara kuka yi kuka yi ne shine jirwaye da kamar wanka ka faɗi abu wanda yake zai ɗauki ma'ana ba ita ce kai ko ma'anar da kake nufi ba kai akwai abin da kake nufi amma ba ka faɗi abin da kake nufin ba sai ka faɗi wani abu daban wanda ba shi kake nufi ba domin yi ishara ga abin da kake nufi shine jirwaye da kamar wanka a idan kai idan kai jirwaye idan ka yi jirwaye don ka nuna kan cewa ka yi wanka ne amma sai abin da kake idan ka yi jirwaye so kake ka nuna kan cewa ka yi wanka amma ba wankan kai ba to haka at-ta'arib yake at-ta'arib shine wato aslubi ne na magana ka faɗa abu wanda yake lazimin ma'anarsa zai nuna abin da yi ko kuma ya zamanto cewa a ya zamanto cewa ka koyi ka yi kinaya da nau'o'i daban-daban na kinaya da abin da kai kake yi to allah maɗaukakin sarki ya ce babu laifi a gare ku a cikin abin da kuka yi ma mata abin da kuka bijirar da shi ta fuskar jirwaye da kamar wanka min khitbatin nisa na wato neman auren mata khitba shine wato mutum ya gabatar da kansa kan cewa yana son ya auri mace ya nuna bukatarsa ga auren mace wanda shine Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, la yankihu al-muhrim ah, la ah, la yankihu al-muhrim wala yunkah wala yakhطب wanda yake cikin ihrami ba zai yi aure ba ba zai aure ba ko ba zai nemi aure ba kuma yace wala ya wala yakhطب ala hikmati akhi kada mutum ya je neman aure akan neman auren dan uwansa al-khitba shine ka je wajen iyayen yarinya kai inna alhamdulillah نحمده ونستعينه خطبة الحاجة sannan ta ce kana neman ta da to wannan ko ka yi ma iyaye ko kuma kai ita kanta kai mata feedback to Allah maɗaukakin sarki ya ce mata waɗanda yake su suka mutu bai halatta ya babu laifi a gare ku ku musu hidba yayin da suke cikin halin iddarsu amma bi ta'ari la bi tasrih akwai tasrih shine ka bayyana ka ce ina son in aure ki ina son ki da aure ko kuma ki aure ni ko makamancin wannan wanda zai bayyana sara'atan cewa so kake ka aure ta ko gare ta ko ga waliyinta wanda yake da a waliyinta wanda yake mai ijibari a ta shine kamar wato uba kenan ga yarinya wanda take fika karku ce yarinya wata ke bitar ta kuma zai zama to cewa an sake ta ai mutunta in ya mutu ba ya daura aure da ita amma bai tare ba amma ya sake ta to ka je ka ni kai hidima ga ubanta ko kuma wali wali wanda yake ba shi da ijiba shi wannan akwai tafsir na malamai a kansa to tasrihi bai halatta ba amma Allah ya ce na duna alaikum ma arrabtu at-ta'rib ya halatta babu laifi Allah ya kore laifi a cikin wannan ta'rib shi ne jiwaye da kamar wanka shine kamar ka ce in a kamar gashi na misalai da aka kakkawo wato misalin da za ka nuna wa mace kan cewar akwai fa magana amma baka fito ka fada ba hmm. baka fito ka fada ba kamar yadda a kamar ka ce a kamar ki kamar ki ake kauna, ki ake kauna kaga bai ce ne yana kaunarta ba ko ya ce kamar ta ake kauna ya ce yana kaunarta ne hmm? Hmm? ko kuma wanda ya auri kamar ki ya samu matar kirki hmm? ko ta tasbihi ne wannan ba tasbihi ba ne eh. ah, amma kamar alƙasim ibn alƙasir ibn muhammad ibn abi bakar siddiq akwai wata lafza da ya faɗa wanda malamai ba su yi da shi ba akan cewa wannan tasbihi wannan da arubu ina ta cewa in ni fiki da rabu ni ina ƙaunaki ni mai ƙaunaki ne bai ce da ya aurar da aure ba da ba ta zuwa da suka ce a'a wannan tasiri ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wajen Fatima binti Qais yana so ya ma Usama kutuba da ita amma sai ya ce mata sai ya ce mata a idan halalti nini idan kika gama iddaki ki sanar da ni kaga wani zai cewa to akwai wata akwai wata sai me zai sa ta dauka sai ta ce a akwai wata magana ke da wannan akwai wata magana da wannan ta ga ta'abib ne da ta zo ta zo ta sanar da shi cewa na gama yace to wa yake wa su wa suke neman ki hmm? ta ce ya rasulullah muawiya da abu jahal sai ya ce mata ya gaya mata muawiya ga illarsa abu jahal ga illarsa ya ce ki auri kusa ta fuskar domin istishara to kaga inda a lokacin nan ya ce mata ki auri usama sai zamanto a tasrih ne bil idda to kuma sallallahu alaihi wasallam shine kowa sanin iyakokin Allah shi kowa tsoron Allah ba zai haka to da ka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mata yana daga cikin anwa'u anwa'u ta'rif bis sunna idza halalti in kin gama iddaki to ki sanar da ni in kin gama iddaki wannan ai ba tasrihi bane na ta'rif ne to Allah ya ce wa tana alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisaa aw aknantum fi anfusikum ko kuma abin da kuka ɓoye a cikin zuciyarku na nufin ku aure su shi ma babu laifi babu laifi mace tana cikin iddar ta mijinta ya mutu ka ce kai ni kuwa gaskiya ina son wancan ka kulle wannan abin a cikin ranka ka kullata a cikin ranka za ka yi zance da wani eh za ka ba ka zance to ai ba ita ta gaya ba wani ta gaya ba hmm? na zai yi gaya da wata an yi gaya wata kuma shi ne saba ma Allah wani ilmu ala na wili mutum ya zama to cewar ya kula ya kula a zahirin wannan ayar mutum ya kula ta a cikin zuciyarsa wala yusarri ba zai faɗa ba ba zai faɗa ba a alima Allahu annakum hunna Allah yace Allah ya san cewa za ku tuna su za ku rinka tuna su a cikin zukatan dan da ya san dabi'a ku shi ya halice ku ala alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ya san irin da abin da yake duk irin shirin da duk lokacin da kake yi tuna Allah ya ya san zuciyarka a haka take a gabansa to haka abin da kake kullatawa a cikin zuciyarsa da hangen da kake yi da tambayoyin da kake da sauransu wai kai kan cewa wai kana so ka ji ka taimaka ma armala ne da sauransu in ma duk Allah ya san wannan manufar Allah ya san za ku yi wannan to dan kada ku ɗauka kan cewar kamar babu laifi da Allah ya san kun kullata to dan haka ba bar ma ku bayyana sai Allah ya ce wala ta'zimu walakin la bin sirra amma kada ku yi alƙawarin ceceniya da su hmm, da su matan sirran ai ala kaulikum mustasirrin kuna ko kuna wato masu asirtawa a ɓoye ku ku ce to kada ki gaya ma kowa in kin gama ina nan ba kada wani ya riga ni kada wani ya riga ni kada ki ce wani ya riga ni in kin gama idan ki ina nan ka aika mata ko ka gaya mata a asirce ba wanda ya sani to Allah ya hana wannan wala tuwa'iduhunna sirra illa an taqulu qawlan ma'rufa lakin taqulu qawlan ma'rufa wannan istithna ne mun qabl tunda baya daga cikin almuwa'ada sirra amma babu laifi ku faɗi magana wadda take sananna a cikin shari'a shine ta'arif shine wannan jirwaye da barwanka wanka to idan kuka faɗa mata ba idan kuka yi idan mutum ya ce ya ce wa mace tana cikin iddar mutuwa ya ce ina a yi mata alkawari ya ce to da Allah mu daidaita da juna musamman ma yanzu yadda ake da gsm ɗin ya mata waya su gama dandalewa ga baki ɗaya ce to daga an gama fa ni ne zan dokar kar wani ya riga ni ta ce to ba komai ina jiran da ta gama ɗin aka zo aka kulla aka ɗau aka ɗaura aure to me hukuncin wannan auren ga shi dai Allah ya hana ya ce wa kila latu wa ayyuhun sirra daga cikin um, almajiran imam malik wani ya rubuto daga gari imam malik cewa wannan auren ba ta ce ne a wannan auren batacce ne afuwan mazhabar imam malik ma ne wannan auren batacce ne kamar yadda ibn qasim ya faɗa a cikin mudawwana auren ya ɓaci saboda haka kafin a tare sai a ɓata auren in ma an tare sai a ɓata auren amma zai iya zuwa ya sake biyo jerin gwanon masu nema eh? a yi masa mu'amala da na kasbi ga abin da ya nufa ko sai a sai a toshe masa hanya idan aka gama idan ta gama iddata a abin nan idan idan an riga an tare ta yi idda daga gare shi to yana da dama kuma ya sai ne zo nemi aurenta an wannan daga umar ibn al-khattab kuma shi ne riwayar ibn qasim a cikin daga imam malik a mudawwana a wata riwaya wanda yake da cikin mufradat din imam malik ya ce ba zai aure ta ba har abada ba zai aure ta ba har abada saboda Allah ya hana shi shi kuma ya aikata abin da Allah ya hana ta wannan saboda ka sai a masa mu'amala da na naqidu da daga nan ne ma bisa ka'idar da malamai sun da suke cewa man ista'jala shay'an qabla awanihi uqiba bil hirma wanda ya nemi wanda ya nemi ya gaggauta samun abu kafin lokacinsa da halal da ya halatta a gare shi sai a masa hukuma da a hana shi wannan abu ka'ida ce ta malaman fikihu amma ka'ida ce wadda take a nan wajen ba ta da karfi da ta babu abin da ya nuna kan cewar har abada ba zai aure ta ba babu dalili akan wannan kuma riwayar mashura ma daga imam malik riwayar ibn qasim a cikin mudawwana shi ne kan cewa zai iya auren ta daga baya wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablugha al-kitabu ajala kada ku yi wala ta'zimu ala uqdatin nikah kada ku yi azama akan ƙulla aure akan ɗaura aure hatta ya buga kitabu ajala har sai ajali wato na idda ya ci kai har sai muddar idda har sai idda ta kai ajalinta domin alkitab a nan wajen shine al'idda har sai wato tarihi da Allah ya wajabta na idda har sai ya kai har sai ya cike zuwa ga ajalinsa wannan hanyar sariha sarihi da cewa bai halatta a ɗaura auren mace tana cikin idda ba sawa'un iddatul wafa ko iddatul talaq inda tana cikin idda bai halatta a ɗaura mata aure da wani ba to idan aka ɗaura auren menene hukunci tsabar wannan a matsalar da na ambata ta farko cewa mutum ya zo ya yi alkawari da mace ba ɗaura auren ba ya alkawari da ita a cikin idda cewa in sun gama da ita da shi za a yi kuma a zuwa ɗaura auren akan wannan na ambaci matsalar imam malik ko amma ba ba dai na ittifaq ba imam shafi ya ce auren yana nan amma ya saba ma Allah sai ya tuba zuwa ga Allah da shi da ita duk sun saba ma Allah sai su yi istirfa don babu dalili da zai nuna kan cewa auren bai halatta mutum da bai aure a cikin idda ba alƙawari ne aka yi a cikin idda wannan shi ne mazhabin shafi'i kuma abin nan waɗansu malamai wannan mazhabar suka rinjayar saboda babu dalili akan abin da zai nuna kan cewa auren batacce ne illa faɗin illa ka'idar annahi bil fasad in aka hana abu a cikin mu'amala to yana nuna kan cewa mu'amalar da aka da aka yi itikadin wannan hanyar ta warware ta baci to amma matsalar idan aka kulla in aka ɗaura aure wanda wannan Allah ta'ala ya ce wala ta'zimu umratan nikah kada ku yanki ɗaura yin wato kulla a kudurta kulla aure a cikin idda hatta ya bulga kitabu ajala har sai idda ta cika ajalinta wannan idan ba a yi idan ga wannan hanyi ne sarihi to wanda ya saba ya yi aure a cikin idda mai hukuncinsa mazhaba biyu ne ga malamai mazhabar bayan sun yi ijma'i kan cewa wannan auren batacce ne wannan auren batacce ne bai yi ba saboda annahi yattabil fasad Allah ya hana a yi auren kuma kun je kun aula shi to abinda Allah ya hana tunda wannan hanin ya zo ya zuwa ga zatul manhi anhu abinda aka hana din ne shine ainihin abinda ake shi auren aka hana kuma aka je aka yi shi hanannan saboda haka wanda aka yi tunda hanannan aure ne ba ku ne da haka ba su sabani ba akan cewa wannan auren ba taccen aure saboda haka idan aka bata auren sai ta cika waccan idda ta ta farko a mazhabar imam malik ke bayan ta cika iddata ta mijin farko wanda aka ɗaura auren tana cikin cikinta sai kuma ta idda ta biyu ta wannan auren da aka ɗaura ba ta ce. Ta idda daga daga gare shi bayan ta yi idda daga gare shi to nan ne kuma sai malamai suka saba imam malik ya ce ta haramta gare shi har abada ba zai taɓa ta ba la bi aure wala bi milki yami ko ma ya zama tukan cewa ita baiwa ce da bai mai ita koyan gansa ba zai yi ba bisa wannan ka'idar da cewa wanda ya gaggauta yin abu kafin lokacin sa yi sai a masa hukuma da hana kuma wannan shine qada'in sayyidina Umar ibn al-Khattab kamar yadda ya roƙi Imam Malik ya rawaito a cikin muwatta kauli na biyu aka ce aure ya ɓaci ta idda ta farko ta cika ta ta idda ta biyu sannan bayan nan zai iya aurenta zai iya aurenta wannan shine matsabar imam shafi'i da imam abu hanifa da imam ahmad ibn hanbal kuma shine qaza'in sayyidina ali ibn abi talib kuma an rubuta cewa sayyidina umar shi ma ya dawo ga wannan ra'ayi cewa babu ba za a ci ta haramta a gare shi har abada ba domin lokacin da sayyidina umar ya wannan hukuncin da bayanin ya zo ma yi na ali radiyallahu anhu sai yake cewar ai amirul muminin da kamata ya bayyana musu sunna yayin da suka jahilci sunna a raba auren sannan babu haddi a kansu sannan ta ci sadakinta saboda saduwa da yi da ita tunda an tare sannan kuma bayan an raba su in ya so daga baya ya iya aurenta ko ya rabu da ita ta sai na umar a rawaito ya ce ku mayar da abubuwa na kurakurai da umar yayi ku mayar da su zuwa ga sunna wani daga cikin rabbi radiyallahu anhu cewa idan abu ya bayyana gare shi daga hannun sahabi na daga hannun sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam komai yarintarsa komai kankantarsa komai kasa da shi sai ya karɓi ra'ayinsa kamar yadda ya yi shahararre ne wanda kisar tasa radiyallahu anhu wa ba a da mace wanda yake samu wani mai tsawon Allah in sauke mana shi haka sai na umar dama yake dangame da wato abubuwa wanda yake yi bisa istihari idan wani ya zo da abin da yake ya fi dacewa da sunna sai ya koma ya zuwa ga abin da ya faɗa ya bar ra'ayinsa kuma haka dama ya kamata mumini ya kasance ko yaushe ya zamanto shi mai komawa ne ya zuwa da gaskiya komawa ya zuwa da gaskiya shi ya fi alkhairi kusa mutum ya ci gaba akan kuskure da bata Allah ta'ala ya ce wa'alamu an Allah ya alamu ma fi anfusikum fahdaru ku sani cewa Allah yana sanin abin da ke cikin zukatanku na daga wato azabar akan cewa za ku yi aure din za ku kulla auren Allah ya san wannan in kun yi azama akan cewa za ku daura auren tana cikin idda kun kullu wannan nufin mummuna a cikin zuciyarku to ku sani Allah ya sani fahdharuhu dan ku ji tsoron sa ku ji tsoron Allah wanda yake yana sani da abin da ke gudana a cikin zukatanku ku ji tsoron kada ya muku ukuba idan kuka yi kuka yi azama akan yin abin da Allah ya hana wa alamu anna Allah ghafurun halim kuma ku sani cewa Allah mai gafara ne ga duk wanda ya ji tsoron sa halim mai hakuri ne wanda yake yana jinkirta yin uquba ga wanda yake ya cancance ta domin la'alla ya tuba ko kuma idan Allah ko kuma Allah madaukakin sarki ya nuna kudurarsa a kansa akan cewa ba zai dare shi ba domin Allah madaukakin sarki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana yi ma azzalimi shifta ya kare shi har sai tukuna idan ya kama shi ba zai tsira daga gare shi ba na'am لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متى قدره ورش ورش مصحف ورش جميل قدر ورش ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاع بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يأتون أو يأتو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير Allah ta'ala ya ce la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhun babu laifi a gare ku in tallaqtumun nisaa idan kuka saki mataye ma lam tamassuhunna mataye allati lam tamassuhunna wanda ba ku sake ba ku ga kun tare da su ba wato babu laifi a gare ga mutum ba idan ya auri mace kafin ma ya tare da ita ya sake ta domin babu aula bayan ya tare da ita ne domin wannan a nuna hukuncin saki cewa saki halal ne ko da tun da dai kai namiji kai ne ka je kai sha wahalar ka ce ka gani kana so ka da dukiyarka kai ta kai gobe har aka ce an baka sannan ka bada sadaki sannan aka yi aure daga baya ka zo ka ce ba ka so ba za ka yi ba to ba makawa in ka ce ba za ka yi nan ba ka ga wata illa ne da za ta saka ya zama dukkan cewa ka fasa to Allah ya ce babu laifi a gare ku babu tilas babu laifi a gare ku ku saki mata malam ta masu hunna waɗanda suke maɗinnan maɗinnan ismul mausul ne bi ma'ana Allah lam ta hunna waɗanda yake ba kurga riga kun sadu da su ba ba su riga sun tare ba wato tun bayan an ɗaura aure kafin a tare ku sake su to babu laifi aw tafriduna hunna farida bayan ba su tare ba aw dinnan bi ma'ana wawo wa tafridunahunna farida ba su tare ba ma lam hunna wa lam farida kuma ba kuwa tun sanya musu farillar sadakinsu ba ba ku yanka musu sadaki ba babu laifi ku saki mace tun kafin ku tare da ita kuma tun kafin ba ku yanka mata sadaki an daura aure ba a ce ga abin da za a kawo na sadaki ba kafin ai wannan ya zama tukan cewa ka zo ka sake ta to Allah ya ce babu laifi ku yi wannan ya halitta a gare ku ya kuma mazaje min ba da aula idan a sauran matan da yake kun yanka musu sadaki ko kuma ma hakkun tare da su duk sakin su babu laifi ga mazaje akwai hikima na shari'a da sanya saki a hannun namiji kamar yadda muka ambata kwanaki saboda namiji yana da cikakken ya fi haƙuri akan mummunan ɗabi'ar mace mace ba za ta yi haƙuri akan mummunan ɗabi'ar namiji ba sai dai da mun namiji zai iya haƙuri akan mummunan ɗabi'ar mace sannan kuma ya fi mace hango akibar al'amari ita mace idan ta harzuka ba ta ganin gobe ba ta ganin anjima yanzu kawai take gani a yi ta gama daga baya kuma ta zo ke dama namiji ba haka ɗabi'a su take ba to amma da aka sanya sakin a hannun namiji ba ya nuna kan cewa mace ba ta da katabus ba ba yadda za ta yi ita kuma idan ba ta so ya zama tukan cewar ba ta da yadda za ta yi domin saki ba wai sai ji an yi ta duk gaba ki ɗaya ne sannan za in ɗaya yadda za a iya yi to idan ita ce ta yi da shi kuma bai yadda ba ba idan shi ne yake cutarta sai alkali ya zo ya tilasta shi ya masa sakin nuko alaihi alqadi yace na sake ki alkali yana da haƙƙin wannan ya saki matar wanda kuke cutar matar matarsa baya ba ta haƙƙinta na shari'a saboda ka shari'a musulunci ta kiyaye haƙƙin mata ba ta mai da ita bauta ba da wato baiwa ce a hannun namiji ba ko kuma ta zo ta yi hulɗi idan baya cutar ta alƙali ba baya cutar ta amma ba ta so ta ya ishe ta kawai ba ta yi to shi kenan in ba ta yi shi kenan to ki ɗauko ki baya ki hulɗi shi kenan sai a rabu da ita Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan hukunci duk mun ga wannan hukunci a cikin ayoyin da suka wuce saboda haka ka gane ta ko ina babu takura ga mace amma kuma ba a bar abun sasakai ba yadda zai zama to kan cewa an yi ta rusa gidaje ba gaira ba dalili dan da suke a hannun mata yake ga gidaje sun wuce ba gaira ba dalili to Allah ta'ala ya ce idan babu laifi a gare ku su mace waɗanda yake ba su tare tare da su ba kuma ba ku yanke musu sadaki ba an yi auren ba faɗin da abin da za a bayar na sadaki babu tarewa ɗaura aure kawai a kai mutum ka ce ka saki matar to Allah ta'ala ya ce babu ne to amma sai Allah ya ce wa mace ohunna ku ji yadda su daɗi ku ba su attamce ku ba su inta shine ku ba su wani abu wanda yake tunda ba su da sadaki ba za a ce ga abin da za a ba su amma kuma gashi har an yi aure saboda haka don wannan abin nan ladan gani ku ba su wata kamar ladan ido ne an yi musu alkawarin kakar za su zo zauna kuma su da rayuwar aure sannan kuma ka zo ka ce ka fata to yana daga cikin karinci don kada a samu adawa kada a samu ɓaci tsakani a yi musu a al'inta a ba wani abu kuma mace yi hunna Allah ta'ala ce to kujiyar da su daɗi alal musi ya kadaruhu akan wanda yake mai yarwa kadaruhu wato haƙƙi wato gwargwadon ikonsa wanda yake mawadaci gwargwadon ikonsa shine wajibi a kasa shi za a kawo lafazin ala alal musi ya kadaruhu akan wanda yake mai dukiya kadaruhu abin da yake gwargwadon ikonsa wa alal muqtiri qadaruhu akan wanda yake kuma al muqtir min al taqtir wanda aka takura masa arzikinsa wato mai kai a a wanda yake wato mai rashin yalwar abin hannunsa shi ma ya bada gwagwadon ikonsa wato allah maɗaukakin sarki bai haddade abin da za a bayar na inta ɗin ba kowa ya bayar gwargwadon halinsa shi sa aka ruwaito sai na hassan ibn ali da ya tashi yi ma matarsa inta sai ba ta dubu ashirin dinari dubu ashirin ba dirhami ba dinari dubu ashirin masu lissafi sai je su lissafi daga lissafin zarka lissafin zakka dinari ashirin ne da su lissafi su gai imam malik yake cewa al'inta gwargwadon abin da ya sami iko in ma ya bata bawa wa in ma ya bata tufafi wa in ma ya bata tufa guda daya wa in ma ya bata kayan abinci abin da ya sauwa gare shi shine al'inta din to wannan zahirin wannan umarni na alkur'ani wajibi ne kuma akan haka jumhurin malamai suka tafi daga maliki daga shafi'iya da hanafiya da hanabila cewa matar da aka saki ta kafin a tare da ita kuma kafin a ce mata ga sadakin ta ga ba ta da sadaki ba da na ce za a ba ta rabi to maimakon a kyale ta hannun ta rabbana wajibi ne a yi mata intari saboda zahirin wannan umarni na Allah madaukakin sarki da ce wa marji'uhunna kuma Allah ya ce wa lil mutallaqati mata'un bil ma'ruf lafin nan lamun tablif ne wato Allah ya mallaka musu saboda haka suka ce wajibi ne a bata kuma an rawaito wannan daga daga jama'a daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata an bil ma'ruf Allah ya ce wannan jiyar wadda'i ya zamanto jiyar da jiyar da'i ne bil ma'ruf da abin da ke sananne a cikin shari'a wato babu a bayar da fuska wadda ke shari'a ta yarda da ita kuma abinda za a bayar da wato shari'a ta yarda da shi haqqan alal muhsinin haƙƙi ne wanda yake tabbatacce alal muhsinin akan masu ihsani cewar haƙƙan wato ai wato an tabbatar da shi wajibi alal muhsinin akan masu ihsani wannan ɗaya daga cikin shi ma da cikin dalilan jumhur akan cewa yin ibada mace mai wannan sifa wajibi ne amma sauran imam malik ya tafi akan cewa mustahabbi ne mandubi saboda an ce ai haƙƙan alal muhsinin haƙƙi akan masu ihsani ihsani ko yace ba dole bane me yi ihsani ba dole bane saboda haka tunda ba dole bane ka yi ihsani dan haka ya zama tuman dubi ne da ma jumhur suka ce a ai cewa aka yi kowa hakan alal mufsid wai baya ya zama tuman mufsid a ɗaya ayar kuma aka ce hakan alal muttaqi wai baya sai ya zama tuman muttaqi saboda haka in dai kana kamar an ce ne in dai kana so ka zama to masu takawa ko masu ihsani to wannan haƙƙi ne wajibi a kan saboda haka wannan shine wanda yake al'aura mace da take cikin wannan hali wa in muhunna Allah ce idan kuma kuka saki matan naku mun qabli an hunna, tun kafin ku tare da su wa qad faradtum lahunna fariida alhali kun riga kun yanke musu sadaki sananne fa nisfu ma to rabin abin da kuka yanka musu na sadaki shine yake wajaba a kansu a dawo muku da rabi illa an yi ya'funa sai dai idan su matan sun yafe rabin nasu wani ya'fu allazi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma wanda igiyar aure take hannunsa ya yafe waye an allazi bi yadihi uqdatun nikah eh qawlan lil ulama wadansu suka ce al wali shine yake da haƙƙin afuwa waɗansu kuma suka ce a a azzauj ake yi wato ya zama to hatta shi ma rabin nasu ya ce ya yafe gabaki ɗaya ku ɗauki sadakin naku kamilan wato ta ci sadakin nata kamila aulayin ulama wanda yake abin da yake karfafa cewa al'auliya ake nufi da kan cewa arziki da ya yake ukdatun ka shine cewa shine wanda ai ya daura auren amma shi miji an yace biyar da ya ne ka bayan ya sake inda shi da za a ce allazi kana biyar da ya ne ka. sai dai a ce bi itibari ma sai ko bi itibari ma kana wanda yake kuma wannan yana daga cikin abin nan al-idmar wa huwa khilaful asl al adamul idmar ba a koyi ba tun da shi miji shi ne da igiyar aure take hannun shi kafin ya saki amma bayan ya riga ya yi saki yaushe kuma yake da halin abu yaushe kuma za a sifan da kan cewa biye biye wato igiyar aure na hannun sa ya riga ya saki wanda igiyar aure take hannun sa shine wali tunda ko ba aurenta ko ba aurenta da wannan mijin da ya sake ta ba aurenta da wani mijin ma yana hannun sa saboda haka ma'ana kamar an ba da khiyar ne ita matar tana da haƙƙin ta ce ta yafi shi ma mutum yana da haƙƙin ya ce ya yafi in ta ce ba ta yafi ba waliyi yana da haƙƙin shi ma ya ce ya yafi in wani ya ce ya yafi shi kenan sai ya zama tukan cewar miji sai ya karbi dukkan sadakinsa ga baki daya ta sannan Allah ta'ala ya ce wa an afu yi afuwa ya ku waɗanda afuwar take hannunsu sawa'un ku mata ko kuma ku waliyai ko kuma ku maza a bisa alƙawlin tsani ku yi afuwa da sadaki din da haƙƙinku a ƙararru taqwa ya fi kusa da takawa domin mutumin da yake mai afuwa shi ne wanda yake da taushin zuciya zuciyar take da taushi kuwa ita ce wanda take ta tafukar kaka ya zuwa da tsoron Allah wanda kuwa ya ce shi ba zai yi afuwa ba wani yana nuna kasar zuciya haƙƙi na sai an bani ba hawa ba saurarawa to wanda yake da irin wannan ke kasar zuciyar ba zai wani bai zai zama ko a ƙararru taqwa domin zuciyar take da cikin irin zuciya da take da irin wannan ke kasar ta fi tana da nisa daga Allah kamar yadda aka rawaito a cikin a cikin kisoshin da suka zo a cikin muwatsa na maganar annabi isa radiyallahu anhu cewa kada ku yawaita magana ba tare da ambaton Allah ba domin yawaita magana ba tare da ambaton Allah ba yana ke kasa zuciya kuma zuciya da tafi kowace nisa daga Allah ita ce wani tafi ke kasassa alƙalbu fasi to rashin afuwa yana nuni akan kasawatul qalb to shi yasa Allah ya yi kwadaitar akan afuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zan gaya muku kalmomi guda hudu ku haddace zan gaya muku kalmomi guda hudu ku haddace ma na kasa malum min sadaqa dukiya ba ta taba tawaya ba saboda sadaka sadaka ba ta rage dukiya wa ma tawaba abdullahi illa rafa'ahu Allah babu wani bawa wanda ya tawali'u saboda Allah face Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka shi وما ازداد الله بالعفو وما ازداد الله وما زاد الله عبدا بالعفو الا عزه Allah baya ƙara ma bawa da afuwa idan yi rangwame ya afuwa ya yafi haƙƙinsa ba zai ƙara masa komai ba sai izza afuwar haka yake ka kalimati ba arba ɗayar ce ta biyu ya ce arba kalimatin su kuma wanci ne wajen misalin mutane wanda ya ambata amma na farkon hadisin ya ce abubuwa guda to a shahid a nan wajen shi ne Allah ya ce baya duk mutumin da yake yayi afuwa to Allah zai ƙara masa izza zai ƙara masa buwaya zai ƙara masa rinjaye saboda afuwa aka ce in an mutum ya afuwa kamar ya nuna rauni ko hmm? rauni an ce masa an shiga an zalunce ka an zalunce ka an hana ka ka an wulaƙanta ka amma ka ce ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ce ba komai ba komai kaga ka rasa wannan jin daɗin ramawa ka san ai maka ya zama tukan cewa ka rama kai ma ka ga yadda kai ma ka ɗanɗana zafi shi ma ya ɗanɗana zafi to ga mutum ya afuwa zai rasa wannan jin daɗin ramawa to an mutum amma idan mutum ya yi wannan ya ji ɗacin wannan to Allah zai ƙara masa riza zai ƙara masa buwaya maimakon ya zama to yana ganin an ɗauka kan cewa a'a wannan ya zama to addinin abin Allah sarki saboda ba yadda zai yi to layin nan ne Allah zai ba shi isa Allah kake sarki kuma anan ya ce wa an aku a taqwa takwa bi shi ne kusa zuwa ga tsoron Allah wala ta al-fadl bainakum kada ku manta da al wato abin da yake alkhairi da falala da ke tsakanin da fa zamantakewa ce ta aure wakat abda ba'dukum ila ba'd kun sabi da junan an ji daɗi an kwana tare an tashi tare kada kuma tare wannan zamantakewa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yafruqul mu'minu mu'mina in in kariha minha khuluqan radiya minha akhar wala tafruqul mu'minatu mu'min mu'mina in radiyat in karihat minhu khuluqan radiyat minhu akhar kada mu'mini ya sani mu'mina in ya yi wani tafiya da gare ta zai so wani in ka tana irin abubuwan da aka yi za ka so cewa akwai waɗansu abubuwa da hannun yi na alkhairi haka ma ita ba kuma mumina to Allah ya ce wa kan tan fabula bai bainakum mantawa da da yana daga baya daga cikin sifar mumine mumine ba sa mantawa da da musamman alkhairin da ya kasance a da Allah ya ce kada ku manta da shi kada ku manta da shi ku rinka tana alkhairin mutum wannan shine zai sa a zauna lafiya Shi ne yake sanya ka samu rayuwa cikin sauki amma ya zama tukar cewa kullum kai sai kullata kai ba za ka tuna da dama ba sai dai ka tunawa da sharri to kai za ka ciki kai za ka ciki kai za ka samu hawan jini yanzu yanzu sai ka samu ciwon sukari saboda tashin hankali yanzu yanzu sai ka ji an ce an ɗauki mutum dun zuciyar ta buga irin wannan stress ɗin da ake samu da tashin hankali da rashin bacci da firgita da ake yawan yi akan firgitar hanya ma abin da firgitar hanya ma kai ta ishe ka to wannan firgitar da kake samu da ƙara sa maka fushinar zuciya take to kuma sannan ka dora ma kanka da damuwa da ke da wato tuna sharri hmm? kun san kuma kwanan nan a cikin wannan jarida an ce wai yawan dariya yana maganin ciwon zuciya a cikin wata jarida ta america da duk ba wani abu ne duk ishara ne zuwa ta irin wannan wanda Allah ya riga ya gaya mana abubuwa wanda zai sa zuciyar ta saki ta yi lafiya kuma lafiya wanda take zahiran wa batinan su Allah ya take sarki yake koyawa daga ciki a wa la sauran fadl ghayru kada ka manta da alkhairi ka rinka tuna alkhairi ka rinka tuna alkhairi inna Allah bima ta inna Allah bima ta'maluna basir Allah mai sani ne da abin da kuke aikatawa wannan ayar ta nuna wa'annan ayoyi da muka ambata wannan shine karshen bayani akan wato saki mata wanda aka saka mata hukuncin saki mata wanda ake saka kashi hudu ne macen da ya zamanto cewar an aure ta aka sake ta kafin aka sake ta kafin a tare da ita kuma kafin a bayyana mata kafin a a ta sadakin ta ko a gaya mata nawa ne sadakin ta hukuncin ta shine a mata kinta matar da aka aure ta aka sake ta bayan an bayyana mata an ce ga sadakin ta dubu hamsin amma kafin a tare sai aka sake ta wannan mai hukuncin ta za a baka rabi ko shi ne ayar karshe nan da makaranta fa kuma ma illa an yaqu aw da alladhi bi yadihi uqdatun nikah sannan matar da aka aure ta aka tare da ita kuma aka ambata mata sadakinta ita shine hukuncin ta yazo wala junaha alaikum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa Allah yuqima hududahu ba bai halatta gare ku wani abu daga cikin abinda kuka ba su domin sun an da, sun karba an tari sai kuma wanda ya zamanto cewar kun amaye su har an tare da su amma ba an bata musu sadaki ba to waɗannan su shi ne sai a kaddara mu wajibi ne a ambata musu sadaki a ba su domin wannan ayar ta nuna za a iya yin aure ba tare da an ba da sadakin ba tare da cewa sadakin daga baya za a bayar kuma ba nawa bane a ce dai da abin da bai halatta ba a yi aure a kan da babu sadaki amma aka yi auren cewa akwai sadaki amma ba ambace shi ba to ko da an tare to za ta samu sadakin ta shi ce wani ta zo a cikin suratul nisa fa mastamta'tu bihi min hunna fa atuhunna ujurahunna fariida wannan sune ka saka shan mata sai hukunci wannan ayata ta yi bayanin akan wanda ya saki matarsa kafin ya tare da ita kafin kuma ya bayyana mata sadaki to wanda ya mutu fa ya yi aure bai ce ga sadaki ba ba a gaya masa sadaki nawa zai bayar ba kuma ba a tare ba sai ya mutu wannan ne sa na an ɗaura aure an ɗaura aure sai ya mutu bayan ba kawo masa ba a tare ba kuma bai ce ga nawa zai bayar sadaki ba shi yaya za a yi da wannan matar ibn mas'ud ya ya yi hukunci akan wannan da fatuwa aka ce ta dace da fatuwar Allah sallallahu alaihi wasallam kan abin nan yaura bint washir cewa ita ma irin wannan ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a duba irin yadda ake kaddara sadakin danginta irin mata mata irinta a cikin dangi danginta wato karnanta da yayyanta da 'ya'yan babbanninta su da aka yi musu aure nawa aka ba da sadakinsu to sai a ce to ita ma wannan sadakin za a bayar daga cikin dukiyar mamacin sannan ta yi masa takaba arba ta ashirin wa ashira sannan kuma tana da gado duk da yake bai sadu da ita ba amma sai ta yi zaman ida tun da ta yi zaman ida sai ta ci gado wannan shine qaba'in abdullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine matabar imamu shafi matabar imam malik ya tafi akan qaba'un sayyidina ali cewa ba ta da sadaki amma za ta yi gado sannan kuma za ta yi ida amma sadaki ba ta da shi wal hukumu kamar ah, yana kuma ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi domin wannan hadithin duk da wasu malamai sun yi suka akan sa amma imam tirmidhi ya ce hadisin hasan sahih saboda haka wannan shine hukunci sau da yawa an yi taimun tambaya akwai mutane da dama sun yi taimun tambaya akan wannan a ah, musamman kan sadakin mace ɗin wanda ba a ambata ba to wannan shine kaza'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sayyidina Abdullahi ibn Mas'ud ya rawaito kuma ma aka yi sinan shi ya shaida cewa wannan shi ne hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne karshen ayoyi da suka zo akan a hukuncen saki sai kuma aya ta karshe wadda za ta zo insha Allah a kafin mu na gaba wani mukallafati na ta'un bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا musulmi ya fito da hayar mutum kamar mutum ta fito to shi kenan ta gama idda hmm? ta gama iddar ta ba ta da amma idan ya zama tun cewar gudan jini ne to wannan ba za ta ɗauke shi a kan ta daga cikin idda ba sai ta jira har sai ta yi wata hudu da kwana goma Allah ala wannan ya ce mutum ne wanda ya saki matarsa saki uku kuma suka ci gaba da zama har suka haifi yayaye waɗannan yayayen menene a matsayinsu shin suna da gadon wannan uban idan fatawa aka yi masa in fatawa aka yi masa kwarai ya'yansa ne kuma suna da gadon wannan uban in ko ya sani haramun ne sannan ya zama tokan cewar yake yin wannan abun to lallai ya zama a waɗannan 'ya'ya ya zama in ya sani da gangan ke sabon Allah madaukakin sarki wa'annan ya'yan ba da hukunci na ya'yansa wannan kuma yace mai hukuncin mutumin da ya ce da matarsa na sauwaƙe miki shi ta sauku ko kuwa sai an kira shi an tambaye shi game da abin da yake wannan sai an kira shi an tambaye shi yana daga cikin alfazul kinaya domin ya ce ya sauwaƙe mata zai ya sauwaƙe mata abubuwa da dama saboda haka sai an tambaye shi me niyyarsa baya daga cikin lafuzza da suke na sahihu ba idan mutum yana da suna muhsin za a iya ce masa al-muhsin a al-muhsin yana daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki idan ya zama kan cewa shi dai muhsin min al-muhsin amma ba al-muhsin ba wannan ya ce wannan hadisi ya nuna cewa lallai irin abin da ka ci sai ka ciyar da matar ka shi haka ma fati eh, an tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ma haqqu zawjati ahadina alai. فقال صلى الله عليه وسلم أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا تسخيت أنا نقول يا إن كتشي كما كتشي kada ka ci gaba da yunwa ba wai sai ka ce ita lalle abin da ka ci ba ko da yake wannan ba yana nufin kan cewa a domin Allah madaukakin sarki cewa yi a liyunfir du sa'atin min sa'ati wa man qadara alayhi rizquhu falyunfir mimma ataahu wanda yake da yalwa arziki ya ce daga cikin yalwarsa wanda Allah ya takura masa ya bayar daga Allah ya bashi allah ya yarwata maka kai ka je kana cin abin dankali da kwai in ji mamu alu suna inda zai bayanin misali abinci da daɗi da <laughs> da salat da sauransu ita kuma kyali ta da da koko da kosai a wannan bai halatta ba wannan bai halatta ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai da nufin ka amma dai abin da hadisi yake yi shi ne kan cewa yayin da ka ci kai ita ma ka ciyar da ita a wannan ce wanda aka ɗora masa aure sai ya mutu kafin su tare da matar to sadaki ya zama nata ko za ta dawo da shi sadaki nata ne in ma bai gaya mata nawa ne sadakinta ba sai a kaddara irin sadakin da ake biya ɗan uwanta sai an biya ta bayan kuma gano da za ta ci kamar yadda muka ambata a cikin wannan hadisi na Abdullahi dan Mas'ud sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi can ba ka mu